shekarar 1443 na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina kuma ya yi daidai da ranar hudu ko biyar a hudu hudu kenan ga watan afrilu na shekarar 2022 miladiya a wannan masallaci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 ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى ayar da ta gabata faɗin allah maɗaukakin sarki wa malakum allah ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma ilaihi cewar babu dalilin da zai sa abin da aka yanka shi da sunan allah wani musulmi ya yi kyamacin wannan abin tunda Allah ya riga ya gama bayanin abin da ya haramta da kuma abin da ya halatta a gurare daban-daban a cikin wannan alkur'ani ko mun ga yadda Allah maɗaukin sarki ya mana rangwame a lokacin da muka samu kanmu a cikin wani yanayi na takura na rashin samun abin da za a ci ya zamanto sai mushe aka samu an yi rangwame a kansa sannan a ƙarshen wannan ayar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana irin yadda shaidanu suke kokarin su zamar da mutane su sa su rabu da hanyar ubangiji kuma allah ta'ala ya gaya mana cewar wanda ya ƙetare iyakokinsa layin da ya shata ice a tsaya a nan wanda ya ƙetare to allah ba zai bar shi ba zai masa hukuncin da ya dace da shi wataƙila ya masa hukunci tun daga nan duniya wataƙila kuma a yi masa hukunci a lahira to akwai ta muguwar al'ada da mutanen jahiliya suke tafiya a kanta cewar wani laifi duk girmansa in ka yi shi a fili to shi ne laifi in kuma ka yi shi a ɓoye bai zama laifi ba shi sa suke cewa a wancan lokacin kamar karuwanci to waɗanda suke yin karuwanci a fili sai a ce waɗannan su ne mutanen da ba na kirki ba amma wanda suke yi a ɓoye ai ba za a ce da su ba mutanen kirki ba kuma kamar sun yi abu ne sun sakaya amma a karantarwa ta addini da laifin da aka yi shi a fili da laifin da aka yi shi a ɓoye duka ɗaya ne sai dai ukubar wanda ya aikata laifi a fili ta fi tsanani na wanda ya aikata laifi a ɓoye wannan baya nuna cewa wanda ya ɓoye za a kyale shi wanda ya ɓoye za a hukunta shi wanda ya a fili allah zai hukunta shi watan so ake mutum ya zamanto tsoron allansa ya kai wani mataki da zai sa yadda zai kasa saba wa allah a bayyane haka na ɓoye zai kasa saba wa allah amma wanda yake saba wa allah a fili to yana cikin matsala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullu ummati mu'afan illal mujahirin kowa zai samu zaman lafiya zai kuma kubuta daga kamun ubangiji na nan take in ya zamanto ko da zai yi laifin ma yana sakayawa ina yi a ɓoye wannan ya nuna wannan mutumin akwai ragowar imani akwai ragowar nagarta a tattare da shi tunda in zai yi abin da ba daidai ba sai ya sakaya sai ubangiji ta'ala a wannan ayar ike cewa wazaru zahiral ithmi wa bafina laifi kowane iri ne da wanda aka yi shi na fili da wanda aka yi shi na ɓoye Allah ya ce duk ba bashi a bar saba wa Allah a fili a bar saba wa Allah a ɓoye innal ladhina yaksibuna al-ithma hakika waɗanda suke aikata laifuffuka zauna bima kanu yaqtarifun da sannu za a yi musu sakayya da irin abin da suka kasance suna tsuwurwurta na aiki mara kyau a wannan duniyar ko kuma a lahira don haka wanda zai saba wa Allah ta kowace hanya babban laifi ne ƙaramin laifi ne so ake mutum ya sanya tsoron Allah a gabansa kuma ya dinga jin cewar Allah ina kallonsa don babu inda za ka je kai wani laifi wanda za a ce Allah bai ga kayi laifin ba daga cikin kisoshin da malamai suke kawowa a nan kisar wata baiwar Allah da ta shiga cikin wani yanayi na damuwa na matsi na rayuwa ta zo ta samu wani ta ce da shi ya taimake ta domin ta fita daga cikin wannan yanayin ita da 'ya'yanta sai ce zai taimaka mata amma sai ta bashi kanta ta gaba za ta iya ba ta tafi da matsi ya yi matsi sai ta ƙara dawowa ta ce taimake ta ice shi faga sharaɗinsa guda ɗaya kenan har dai ta ga babu yadda za ta yi sai ta ba da kanta ta ce amma tana da sharaɗi ita ma guda ɗaya a shiga inda ba wanda zai gansu ya je ya samu guri yake ganin wannan gurin amintaccen guri ne babu wanda zai hango su ba wanda zai san wani abu ya faru tsakanin shi da ita sai dai in ita ce ta faɗa ko shi ya faɗa bayan ya gama killace ta inda zai killace ta sai ga hankalinta bai kwanta ba sai ce me damuwa ki ne ta ce ina ganin akwai rago guraren da baka rufe ba ya leƙa ya ga wata taga ya jawo ya leƙa ya ga can ya rufe sai ce shi kenan sai ta ce a akwai kofar da har yanzu baka rufe ba baka rufe ba ice wacce ta ce kofar da take tsakanin ni da mahalicinmu shi Allah ba a rufe masa kofa ba inda za ka je ka shiga wani lungu kai wani abu a ce Allah bai san kayi wannan abun ba to an ce wannan sai ta sa zuciyarsa ta karaya shi ma ya ga ya kamata yi haƙuri ya bar wannan abin da yake so yi sannan ya miƙa mata abin da ta nema wannan abin da ake so kenan ya zamanto kowane mutum yana da wanda yake tunawa shine mahaliccinsa wanda ya san babu wani abu wanda zai ɓuya wa Allah babu wani abu wanda za a ce Allah bai san an yi shi ba kalmar al'ism wacce ta zo a cikin wannan ayar shi al'ism shine ne laifi ko kuma abin da kake kokonto a kasancewarsa laifi ko ba laifi ba kamar yadda ya zo a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an alaihin nas laifi shine duk abin da ya sosa a cikin zuciyarka kuma ba ka son wasu mutane su ga kayi wannan abu duk aikin da in ka yi shi ba za ka so wani ya gani ba to an ce wannan aikin ba mai kyau ne ya kamata ka bar shi duk aikin da in ka yi shi in aka gano kayi za a ce kayi abin kunya ko kayi asha ko kayi abin da bai dace ba ko ka zubar da kanka mutunci ko ka zubar da mutuncin 'ya'yanka wannan aikin bai kamata musulmi ya yi shi ba shi sa za ka ga akwai mutanen da suke barin wani aikin saboda jin kunya to so ake yin zaka bar aiki din bayan ka fashi don jin kunyar zamanto jin kunyar Allah kake yi ba kunyar wani ba saboda in ka ji kunyar mutane watakila ka ɓoye ba su gani ba ranar alkiyama za a zo a yi mutum tonon silili an ce duk wanda ya ci amana ta Allah ko ci amanar bayan Allah ko da bayan Allah ba su sani ba to Allah ya sani ranar alkiyama za a ajiye mutum a kafa masa tuta kamar yadda annabi ya faɗa likulli ghadirin liwa za a ajiye dukkan wani mayaudari wani maha'inci za a kafa masa tuta a dinga cewa hadhihi ghadratu fulan yadda kowa zai ganka shi sa ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya mana cewar akwai ranar da ake tonan siriri ita ce yau matubulas sara'ir wanda allah ya ce fa mai ya'amal mithqala dharratin khairan yara wa mai ya'amal mithqala dharratin sharran yara to tunda wannan ayar ana magana ne tun daga farkon ayoyin da suka gabata akan cin abin da ba a kira sunan Allah ba lokacin da za a yanka to ashe da aka ce duk abin da ba a ambaci Allah ba lokacin da za a yanka shi kakkaci wannan ba ina nuna cewar sai idan mutane sun ga lokacin da za ka ci ba mutum zai iya yin balaguro daga nan garin wanda ya san duk abin da aka kawo masa a yanke ya san musulmi suka yanka kuma ina kyakkyawan zaton an yanka shi da sunan Allah to ya tafi wani garin sai ce in muna Kano za mu ci abin da aka ce mu ci amma mun bar Kano komai ya zama nama kamar yadda suke cewa wai idan dare ya dare buzuzu shi ma yakan zama nama to ba a san musulmi ya zamanto ina da wannan akida ya kamata ya zamanto duk inda ka samu kanka ya zama kana tuna dokokin ubangiji kana tuna umarnin Allah me Allah ya ce ka yi me ya ce kakka yi me ya ce ka ci me ya ce kakka ci me ya ce ka sha mai ya ce kakka sha sai ubangiji ta'ala ya ce wala ta'akulu min malam yuzkar ismullahi alaihi can an ce ku ci abin da aka ambaci Allah lokacin yanka shi nan kuma ka ce ku kuskura ku ci abin da ba a ambaci Allah ba lokacin da za a yanka shi wa innahu lafi cin abin da ba a kirawo sunan Allah ba lokacin yanka shi wannan nau'i ne na fasikanci abin da ake cewa da shi alfisku shine alkhuruj an duk abin da zai nuna kayi wa Allah ta waye ka nuna fito na fito tsakanin kai da mahaliccinka wannan shi ake cewa da shi fisku shi ake cewa da shi fasikanci wa inna shayatina hakika su shaidanu la yuhuna ila awliyaihim sukan yi sake-sake zuwa ga abokan hudarsu wahayi a nan abin da ake nufi da shi shine alwaswasa sake-sake a saƙa maka a zuciyarka abin da Allah ya ka a yi a ce da kai a ba wata matsala a ko ta dama akwai wata kofa watakila ma wani ya ce da kai wannan abin da Allah ya ce ka a yana da daɗi kuma Allah ai furin rahim ne saboda ka iya yi sai ka tuba to anan abin da ake son mu fahimta tsari na ubangiji cizawa ake a busa bi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi wal azabul alim nan ya ce shi mai gafara ne can kuma ya ce kowa isa ne azabarsa tana da raƙaɗi saboda haka mutum ya tuna rahamar ubangiji sannan kuma ya tuna azabar ubangiji to su shaidanu ko da yaushe suna yin sake-sake da wasu wasi zuwa ga abokan hudarsu kuma kamar yadda muka faɗa shaidanu iri biyu ne akwai shayatsinul insi akwai shayatsinul jin wani lokacin shaidanu su ne za su saƙa maka yin abin da Allah baya so wani lokacin kuma abokai in suka zama ba na kirki ba su ne za su taimaka wa mutum shi sa aka gaya mana mu yi ƙoƙarin mu nemi abokai domin abokai suna da tasiri a abokansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta aboki na kirki da mai sai da turare ya kamanta mugun aboki da mutumin da ike kira mai sai da turare in kai abota da shi ko gaisawa i da kai sai hannunka ya yi kanshi in ma bai da kun gaisa da shi ba za ka ji kanshin wataƙila idan alaƙa ku tana da kyau bai zama marwaci ba zai iya san maka in ma bai san maka ba zai iya dan buɗe murfi ɗin nan irin yadda ake dan goga maka akalla dai in ka zauna da mutumin kirki za ka amfana da shi zai amfana da kai shi kuma wanda yake ba na kirki ba an kamanta shi da mutumin da ya je makera wanda ya je makera mai ziga wuta ya zama shine abokinka ya sa maka kujera ya sa tasa kujera ɗayan biyu ne ko tartsatsin wuta ya huda maka kayanka ko kuma i maka dishi-dishin baki in bai kona maka kaya ba bai maka dishi dishin baki ba ba baka ɗebi wata dauɗa ba a gurin to za ka fito kana ƙaurin wuta to haka mutumin da ba na kirki yake ba in ka zauna da shi sai zamanto ka cutu da irin ɗabi'unsa kuma abinda aka gaya mana in ka zauna tare da mutanen kirki idan aka saukar da wani abu na rahaman ubangiji yana gamewa shi sa akwai mutanen da za su zauna suna yin wani aiki na kirki idan aka turo da fushin ubangiji da azabarsa mala'ikun da aka aiko da wannan sakon sai su koma su ce ya allah rahamar da ka turo a saukar a guri kaza mun tarar da wani ba mutumin kirki ba ne amma ya zauna idan suka gaya wa allah sai allah maɗaukin sarki ce ai su waɗannan mutanen duk wanda ya zauna da su ba zai yi tsiya ba ai musu rahama a haɗa hadda wannan mutum kamar yadda in ka je ka zauna gurin mutanen da ba na kirki ba idan an turo da fushin ubangiji ba za a ware ka ba sai a ce a fara ta kansa shi wanda yake ba na kirki ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu zuwa gurin da ake cewa da shi majalisul zikiri duk gurin da ake ambaton ubangiji ana karanta alkur'ani ne ko ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karantar da mutane ne a musu wa'azi a ce abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne to wannan gurin duk wanda ije ba zai yi tsiya ba Allah maɗaukin sarki zai sa rahama ta game hashi to su shaidanu suna saƙawa abokan zamansu suna saƙawa abokan hudarsu da waliyansu liyu jadiluku domin su yi jayayya da ku wa in ata'tumuhu in kuka kuskura kuka yi musu biyayya cikin abin da suke saƙa muku wanda ya saba da abin da Allah yake so ku yi innakum la mushrikun a wannan lokacin kun yi tarayya da su yadda suka zama ba a kan tauhidi ba ba a kan aƙida ba suke kan shirka kuma kun koma kun zama kamar su kun koma cikin shirka da Allah maɗaukakin sarki ƙarshen wannan ayar da ake cewa wa in afa'atumuhum innakum la mushrikun malamai suka ce ƙarshen ayar nan yana nuna duk mutumin da ya haramta abin da Allah ya halatta ya yi shirka da Allah duk mutumin da ya halatta abin da Allah ya haramta shi ma ya yi shirka da Allah don haka mu kiyayi cewa haza halalun wa haza haram ka nuna wani abu ka ce wannan abin halal ne ko ka ce wannan abin haram ne abu yakan zama haram ne idan Allah ya haramta shi yakan zama halal idan Allah maɗaukakin sarki ya halatta shi shi sa aka ce alhalalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahullah duk halal shine abin da Allah ya halatta haram kuma ita ce abin da Allah ya haramta sai ubangiji ta'ala ice أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا بها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وبنجي تعالى إتشي أو من كان ميتا akwai awa man kana mayitan ko awa man kana maitan wanda ya zamanto a mace fa ahyaynahu Allah ya ce sai muka rayar da shi a nan gurin almaut ana nufin adamul iman ana kwatanta mai imani da rayayye a kwatanta mara imani da matacci to wanda da ike a mace saboda ba shi da imani bai musulunta ba fa ahyaynahu Allah ya ce sai muka raya shi muka sa izan mummuni ya musulunta waje lahu nuran sannan muka sanya masa wani haske yamshi bihi fil nas wanda ike tafiya da wannan hasken a cikin mutane abinda ake nufi da nur a nan wurin ana nufin alkur'an ko kuma al'islam wata mutumin da da ba musulmi ba sai muka azurta shi da musulunci wanda ba shi da shiriya sai muka ba shi shiriya ta alkur'ani wanda wannan alkur'ani shine ke haska masa hanya kuma wannan wani tabbataccen abu ne duk wanda ya shiga addinin musulunci ya kuma riƙe alkur'ani to ya samu fitila alkur'ani shine ke haska mutane hanya alkur'ani shine yake wa mutane jagora yadda fitila take maka jagora a cikin duhu haka alkur'ani yake maka jagora a cikin rayuwa kuma idan alkur'ani ya maka jagora babu inda zai kai ka sai zuwa ga rahamar ubangiji kamar yadda alkur'ani ya sako ka gaba babu inda zai kai ka sai dai kai ka cikin wuta allah ya tsare mu to nan wasu daga cikin malamai sun ce awa man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi ana magana ne akan wasu mutane daga ciki akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba wasu sun fassara man kana maitan fa ahyaynahu sun ce ana nufin sayyidina umar lokacin da bai musulunta ba to za a bashi hukuncin kamar ba a raye ike ba lokacin da ya karɓi musulunci ya zama rayayye allah ne kuma iraya shi wasu masu ce ana magana ne akan ammar ibn yasir kafin ya shiga addinin musulunci yana za ka iya cewa matacce ne amma da ya shiga addinin musulunci ya zama rayayye wanda ba musulmi ba sun ce ana magana ne da akan abu jahal wanda shi allah bai masa wannan muwafaƙan ba ko mun san a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce allah ka ɗaukaka addinin musulunci da ɗaya daga cikin umarori guda biyu aka ce ana nufin abu jahal ko sayyidina umar to sai allah izaɓi sayyidina umar da ike shine mafi alheri sai shiga addinin musulunci abu jahal kuma ya mutu a kafirci wasu kuma daga cikin malamai sun ce wannan ayar aya ce amma ba ana magana ba ne akan wasu mutane duk wanda ya shiga addinin musulunci ya zama rayayye duk wanda bai shigo addinin musulunci ba yana nan a matsayinsa na matacce to amma akwai maganar da imamul wahidi a cikin asbabun nuzul ya kawo cewar kafin na hamza radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta an ce ba mazauni bane a cikin gari ko da yaushe yakan fita daga maka ya tafi daji domin ya farauta kuma abin mamaki an ce na hamza lokacin da yake farauta ba zomo yake farauta ba ko barewa zaki yake farauta sau da duk wanda kuka ji an ce zai iya farautar zaki to a cikin 'yan farauta daban yake kuma mun san dangantakarsa da alakarsa da manzan Allah ɗan wane da ɗan ƙani baffa ne na manzan Allah watan kawu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu jahal ƙiyayyarsa da manzan Allah da ƙiyayyarsa da addinin musulunci ta rufe masa ido ya yi abubuwa iri-iri waɗanda suka jawo masa fadawa cikin fushin ubangiji wanda wannan ya sa Allah yanke masa hukuncin cewa ba zai fita daga cikin daga kafirci ba zai mutu a cikin kafircinsa shi ne ma'anar kaman mathaluhu fi zulumati laisa bi kharijin za ka kwatanta rayayye wanda ya shigo addinin musulunci da mataccen da yake cikin shirka wanda yake rayuwa a cikin duhu bayan duhu wanda kuma Allah ba zai fito da shi daga cikin wannan duhun ba an ce shine Abu Jahal ya zo cikin masallaci na Ka'aba ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saita shi da dutse ya jefe shi kuma a lokacin musulmi suna da rauni da ba za su iya kawo ɗauki ba ba za su iya kawo taimako ba sai dai abin da aka yi kawai kai haƙuri kai shi abin da za ka yi kuka kai kuka abin da za ka yi baƙin ciki kai baƙin ciki bayan haka ta faru shine wasu suka tara hanyar da sayyidina hamza yake dawowa in magarba ta yi ya dawo gida sai suka tare shi da itsaya tsaya ice me yake faruwa suka ce ai abu jahal ya jefi ɗan uwanka ya jefi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan maganar da aka gaya masa sai harzuka me ya kwanye gida sai ya zarce majalisa daman shiyuhu quraish manya-manyan shawa suna da majalisar da suke zama ana hira ya zo majalisa yana zuwa bai ce da kowa komai ba sai ya raɗe abu jahal sai da ya tabbatar ya je ƙasa tukuna ya ce mai ɗan ɗan na i maka ka jefe shi sai ce kai baka ga abin da i ba ya zo da sabon addini ya ce namu ba daidai ba ne ya ce ba mu da hankali ya ce iyayenmu wawaye ne ya ce mu ma wawaye ne allolin namu ba su da amfani sai ce wauta kan wawaye ne ku jahilci da aka ce ku jahilai ne jahilai ne akwai wauta akwai jahilcin da ya fi mutumin da zai sassaka gunki da itace da hannunsa sannan ya duka ya masa sujjada ice wauta kan ku wawaye ne jahilci kuma ku jahilai ne tunda daga cikin jahilcin larabawa akwai wanda zai yi tafiya in gunkinsa ba zai ɗauku ba sai ya sa matarsa sai masa gunki na dabino dabino ake samu a cire ƙwallon a cire hancin sai a kirɓa sai a mulmula gunki sai sa shi a cikin jaka in guziri ya kare yarsa abin da zai ci sai cinye gunkin in ba akwai wauta za ka ɗauki katin itace kana fama da shi in an shiga jirgin ruwa idan jirgi aka yi masa nauyi farkon abin da ake cirewa a jefar su ne waɗannan gumakan in ga wauta ta tabbata kenan a nan an ce sai na hamza radiyallahu ta'ala ya ce to tunda ma abin da ku ya zama akwai rashin kunya da rashin mutunci to na shiga addinin musulunci kuma daga yau zan ga wanda zai kara taɓa min ɗanɗan uwana an ce abin da aka yi manzon Allah sun suna ina daga cikin abin da ijawo sai da na hamza ya shiga addinin musulunci wannan wasu suna ganin cewar wannan ayar kamar tana ishara ne akan wannan abin da ya faru na ƙoƙarin cutar da annabi ta bangaren mutumin da Allah yanke masa hukuncin cewa ba zai shiga addinin musulunci ba shine Abu Jahl kuma wannan maganar Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya yi ishara zuwa ga wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi ishara zuwa ga wannan cewar wannan ayar kamar tana nuni ne zuwa ga abin da ya faru tsakanin sayyidina Hamza da kuma Abu Jahl bayan ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce kazalika zuyina lil kafirin yadda muka kawata wa mummunai imaninsu muka kawata wa mummunai addininsu haka su ma kafirai aka kawata musu ma kanu ya amalun abinda suka kasance suna aikatawa duk abinda kafirai suke aikatawa wanda musulmi suke ganin mara kyau ne to an riga an kawata musu shi suna ganin wannan abin mai kyau ne suna ganin wannan abin shine daidai sai ubangiji ya ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin kamar yadda maka take cike da manya-manyan mutane wanda suke fada da addinin musulunci haka na kowane babban birni a ko'ina yake a duniyan nan allah ya ce mun sanya a kabira akabira a akwai wasu manya-manya amma ba manyan kirki ba ne manyan kwabo ne sun zama cikin akabiru su kuma a kabir din aka ce mujirmiha allah ya ce wa zalika ji fi kulli karyatin kabira akabira mujirmiha manya-manyan birane allah ya ce mun sanya wasu manya-manyan mutane amma manya-manyan masu laifi liyam kurufiha wannan lamudin din ana cewa da ita lamu sairura wasu a babban gari ya kamata su zama manyan mutanen da suke sa a abin kirki sai zamanto ba abin da suke daurewa gindi sai abin da ba na kirki ba shine liyam kurufiha suna kulle-kulle suna yin abubuwa wanda za su sa a kasa gane addini ko a kasa aikata addini wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wannan kullakullan da suke yi kansu suke yi wa domin sakamakon yin sharri zai koma kan mai sharri ne wa ma yash'urun amma ba san haka ba malam ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa faɗin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira ha. yana nuna cewar 'yan birni sun fi 'yan ƙauye ta wurin kai an zuwa an yi bayanin gaskiya an yi bayanin addini ƙauyawa sun fi karɓa su rayuwarsu tana da sauƙi ba su da wayewa kuma suna da karɓar abu nan da nan amma dan birni sai a jima ana fama da shi bai gane ba suka ce wannan shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa min man hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi kun ga sai aka ce min man hawlakum min al-a'rabi munafiqun daga cikin ƙauyawa akwai munafukai su munafincin su mujarradin munafinci ne nan su kuma in muni sai aka ce wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi su ko munafincin su na daban ne saboda akwai wayewa akwai dabara akwai jimawa ana yin wani abu ko da ba na daidai bane ko ba a san a canja a kotu magana da malamai suke cewa duk inda aka samu birni ko ƙauye in ana son a yi rayuwa mai daɗi to a haɗa birni ko a haɗa ƙauye da addini idan aka raba birni aka raba ƙauye da addini to rayuwa ba za ta yin daɗi ba shi sa za ku ga abinda manya-manyan malaman falsafa suka so su samar irin wanda wani malamin falsafa da ake cewa da shi a platon ya yi ƙoƙarin yi kuma har ya rubuta littafi na samar da wani binni wanda binnin binni ne wanda ake zama cikin kwanciyar hankali da limana kowa ina son kowa shugabannin birnin suna son 'yan birnin 'yan birnin suna son shugabanninsu ni ba da niyan da cuce ka kai baka da niyan ka cuce ni watan kowa ya samu tarbiyya irin tarbiyyar da ya kamata ya samu mutane in ka gansu za a gansu kullum cikin farin ciki cikin walwala don baka rasa ci ba baka rasa sha ba baka rasa tsaro ba baka rasa ilimi ba baka rasa abubuwa na more rayuwa ba wannan shine abin da suka kira shi da almadinatul fadila wannan wasu ke cewa ai samun madinatul fadila sai an shiga aljanna a cikin aljanna ne ba a samun wata matsala duk abin da zai zama maka matsala zai zama maka damuwa a cikin aljanna babu amma wannan duniyar duk inda ka samu kanka sai ka samu akwai wata tawaya amma an ce su malaman falsafa sun yi kokari wanda sun samar da a cikin ruma rum kenan sun samar da wani birni da ake cewa da shi athena wanda laraba suke cewa da shi birnin athena wanda wannan birnin an so a ci nasara amma ba a ci ba an samu na gisat suka ce birnin da za ka iya kamanta shi da madinatul fadila a wannan duniyar ita ce madina a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin halifofinsa guda hudu domin an samu aminci an samu zaman lafiya duk wanda ike rayuwa a wannan gurin yana jin babu wanda ya fi shi jin daɗi babu wanda ya fi shi farin ciki saboda an tafiyar da rayuwar gurin ne kamar yadda Allah ya ce a tafiyar da ita annabi ya jagoranci al'umma a madina jagoranci irin na annabta sahabbansa sun jagoranci mutane a madina ta manzan Allah sallallahu alaihi jagoranci irin wanda aka kwaikwayi jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa za ku ga ba a samu matsala ba sai bayan kashe sayyidina Umar ay bayan kashe sayyidina Uthman daga lokacin da aka kashe sayyidina Uthman kun ga sayyidina Ali ai ba Madina ya zauna ba ya zauna a Iraki ne kuma mulkin sa da sa da iya shekarun da iga baki daya babu wani jin daɗi babu aminci a cikin sa saboda tashe-tashen hankula da yaƙe-yaƙe saboda haka abinda malamai suke cewa duk al'ummar da take so ta rayu cikin farin ciki ta rayu cikin munna da annashuwa to ta kama addini ta koyi addini ta kuma aiki da addini duk da yake kwanan nan naji an ce a duk duniya babu ƙasar da ta 'yan najeriya farin ciki haka aka ce 'yan najeriya suna cikin farin ciki to allah ya tabbatar mana da wannan farin ciki in ma karya suke to allah ya sami farin ciki mu ci gaba da yin farin ciki kuma zai iya yi wa a ce 'yan najeriya muna cikin farin ciki saboda za ka ga ko da muna da damuwa to amma muna da saurin mance damuwar akwai mutumin da inda ya samu abin da zai ci to duk abin da za ka yi ka je ka yi mafi yawancinmu za ka ga babu da dogon buri riginan mutane inda zai samu abincin rana ya samu na safe ya samu na dare ina da ɗan inda zai zauna kuma akwai a daidaita sauran da zai kai shi unguwa ko baya jin tsoron wani zai tare shi ce ba ni wayarka baya jin tsoron wani zai haura gidansa ya ce ba ni abin da ka tara ko matarka ta fito da abin wuyanta ko wani abin da ta mallaka to zai bari a ci gaba da mulki ila ya mati ba shi da matsala amma akwai mutanen da za ga su suna da raki ba su da haƙuri yanzu mu irin haƙurin da muke ba kowa ne zai iya wannan haƙurin ba kasashen da suka ce sun yi wannan binciken sun ce mun fi kowa farin ciki inda su ne suka gamu da matsalar da muke ciki da yanzu kasashen sun ya mutse gabaki daya amma mu saboda mafi yawancin mu in ka kasa yan kasan nan gabaki dayan mu kashi 90 da wani abu za a lissafi na gaskiya musulmi ne mun fi yawa to tun da mun fi yawa muna da addini to addinin namu shi ne yake sami farin ciki yanzu a ga mutum ba shi da cin yau ba shi da na gobe amma an ce Allahu akbar ina sahun gaba wanda ba shi da addini ya za ka ce masa bai ci ba bai sha ba ba shi da yadda zai kace da shi ya zo ya tafi ya sallah a wani wuri ba zai je ba mai addini ne zai zauna yana cikin kuncin rayuwa amma ba zai tunanin ya je ya kwaci na wani ba lokacin da kaga an samu abin da ake cewa da shi al-infilatul amni an kasa samun kwanciyar hankali an kasa samun zaman lafiya abin da ya jawa mutane nisa da addini idan aka yi kusa da addini ana ƙoƙarin kwatanta addini babu yadda za a yi ka shiga cikin wata musibar da za ta sa ka kashe ɗan uwanka ba za ka shiga cikin musibar da za ta sa ya kamata ka ce bari in je in kwaci kayan wani ba to don haka in ana son a samu aminci to a karantar da mutane addini kuma a kwadaitar da su addini a kwadaitar da su aiki da addini to sai a zauna lafiya sai a rayu cikin aminci sai a rayu cikin kwanciyar hankali a rayu cikin soyayya da ƙaunar juna sai ubangiji ta'ala ce وإذا جاءتهم آية قالوا لن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب وعذاب شديد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وإذا جاءتهم آية إذا وتا آية القرآن تزومسو ko kuma wata mu'jiza ta zo musu qalu lan nu'mina suna cewa ba za mu taɓa yin imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai idan mu ma an ba mu kwatankwacin abin da aka ba manzannin Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin inda ike sanya manzancinsa sai yusibul ladina ajramu waɗanda suka aikata manyan laifuffuka irin shirka kuma suka mutu suna yi lallai sagarun inda Allahi wa azabun shadidun sai yusibuhum wata azaba mai tsanani da kuma wani irin wulaƙanci da ƙasƙanci lallai za su gamu da shi a gaban ubangiji in sun koma ga Allah za su wulaƙanta za su gamu da azabar Allah bima kanu yamkurun saboda irin makircin da suke kullawa addini da masu addini wannan ayar wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah tana yin nuni ne zuwa ga abin da walid ibn mughira ya fada da kuma abin da abu ya faɗa walid ibn mughira ya ce in ana son ya imani to shi ma annabtan nan tun da naɗi ne a naɗa shi domin wanda aka ba wa annabtar ba abin da ya fi shi in yana jin samartaka ne ce nima matashi ne kuma in ana son a ga maganar wanda yake ya dan tura a shekaru ice na girme shi me yasa aka ware shi ni ba bani ba in kuma asali ne yadda gidansu yake da asali ma namu gidan yana da asali in kuɗi ne ma ba shi da kuɗi ni ina da kuɗi a ya kamata a ce annabtan nan tunda naɗi ake nima naɗa ne ko kuma in ana sanya yin imani to shi ma a bashi wata mu'ujiza irin mu'jizar da aka bawa annabawa wannan ina daga cikin abin da aka faɗa allah maɗaukin sarki ya ce to ai manzanci ba wani ƙoƙari ba ne kada wani ya ɗauka cewa manzanci ana samunsa ta hanyar ƙoƙari in ta hanyar ƙoƙari ake samun manzanci to da ba za a ƙare shi ba domin a kowane zamani akwai mutanen da za su iya zauna su sha wahala har sai sun zama annabawa yanzu waɗanda suke bin addinin buda akwai wanda suke tsammanin shi limamin nasu shi buda ɗin sun ce ai shi ma annabi ne saboda duk abin da annabawa suke karantarwa suke kiran mutane zuwa gare shi shi ma yana kira amma ƙarshe ai shi kuma kai ana bauta masa wanda ya kirawo mutane aka ce zuwa makarimul akhlaq su zama mutanen kirki su zama masu tausayi su zama masu kirki su zama masu nagarta su zama masu ƙaunar juna sannan kuma in zama ne a yi ta ta'ammuli ko da ba zikiri ake ba su ma suna zama suna zauna suna yi a shi sa za ku ga a cikin masu wannan addini akwai wanda zai zo ya harɗe in ya harɗe ya buɗe hannuwansa ya limshe idansa sai i kwana da kwanaki a yadda yake wani ma sai a zara ransa ku da kuke ta fice ba ku san ya mutu ba sai bayan wani lokacin kuntun kuɗi sai ga ya mutu saboda ina neman ya samu kusanci to amma neman kusanci da Allah in ka bi shi ba ta hanyar da annaba suka yi bayani ba me kun ka samu kusanci da Allah sai ka nisa da Allah duk lokacin da kake son ka ba Allah to kada ka ba Allah kamar yadda kake so ka ba Allah kamar yadda Allah yake son a bi shi ubangiji mai girma da ɗaukaka kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrili ya ce allah maɗaukakin sarki ya yi tsinkaye zuwa ga zukata duka babu zuciyar da aka ga ta dace ta cancanci a sanya annabta a cikinta sai zuciyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan manzon Allah aka duba zukatan mutane gaba ɗaya babu zukatan wanda aka ga sun dace su zama mataimaka su zama aminai su zama abokai su zama wazirai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai su sahabbansa kuma za ku ga annabtan nan da yake zaɓi ce sai aka dinga bincikawa aka yi ta bincikawa a cikin yarurruka da ƙabilu ba a sami yare da kabilar da ya dace a fitar da manzan Allah a cikinta ba sai kabilar larabawa a cikin larabawa ma aka dinga bi gida-gida sai da aka tarar da gidansu manzan Allah sannan a cikin gidansu manzan Allah ma aka duba aka tantance sannan aka fito da manzan Allah aka ce shi ne manzan saboda haka kada wani ya ce ana samun annabta ko ana samun manzanci ta hanyar mutum ya zaya ita ibada zaɓi ne na ubangiji shi sa ce Allahu ya yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas yadda Allah ike zaɓar wanda zai zama shine ɗan aikensa daga cikin mala'iku haka ike zaɓar wanda zai zama ɗan aikensa daga cikin mutane shi kuma abu jahal cewa i da 'yan gidansu annabi da 'yan gidanmu tun a jahiliya har zuwa lokacin da annabi ya bayyana muna tafiya ne kan kan kan in suka ciyar mu ciyar in sun ba da kuɗi mu ba da kuɗi in sun ba da sutura mu ba da sutura in an je wajen yaƙi in sun yi bajinta sai mun yi irinta ice haka muke ta tafiya tare da su tsawon shekaru iyaye da kakanni ice sai da tafiya ta yi tafiya mun zama kamar kunnen doki sun kasa fice mu mun kasa fice su sai suka ce allah ya aiko annabi a cikin mu. to ta za mu samu annabi tunda cewa suka yi Allah ne ya aiko ba kokari suka yi aka ba su ba to mu kuma yaushe ne Allah zai aiko mana da nama annabin sai ce wallahi ba za mu yi imani ba kun ga abin da ya hana shi da shi da mutanensa su yi imani da manzon Allah ciwon hassada kuma shine ciwon da ya fi kowane ciwo tsanani ciwon da ya fi kowane ciwo wahalar da ɗan adam mai hassada ne fa in ya ga wani abin alheri a tattare da wani dan uwansa in ya koma gida sai ya kasa bacci kuma duk kwayar da za a bashi ya sha don ya bacci ba zai iya bacci ba kuma wannan cutar ba ta hana Allah ya yi abin da yake so yi ba ta hana zartar da abin da Allah iso ya zartar da shi shi sa suke cewa hassada tana cinye aikin mutum kamar yadda wuta take cinye itace ko take cinye kara haka hasada take cinye aikin mutum shi sa daga cikin abin da ake neman tsari da shi ana son mutum ya nemi tsari da hasada ya nemi tsari da keta ya nemi tsari da mugunta ya nemi tsari da kullaci waɗannan suna daga cikin manya-manyan cututtukan da suke kashe mutum tun daga duniya sannan in sun je lahira su ƙarasa kashe shi allah ya tsare mu da cutar hasada amma hasadan nan an ce mafi yawancin mutane kowa ina da tasa an ce idan wani ya canja riga in ka kalle shi ka ji zuciyarka baka ji daɗi ba kana da hasada to amma abinda ba a so kada ka ɗauki wani mataki don ka ji babu daɗi yi ƙoƙarin ko da ba ka so in ka gan shi ka ce kai mala Allah ya sanya alheri wannan kayan sun maka kyau aƙalla ka turma zahancin shaidan kuma kamar yadda malamai suka faɗa hassada tana jefa mutane da yawa cikin rashin lafiya shi mai hasada sai i rashin lafiya wanda i wa hasada shi ma i rashin lafiya domin idan mai hasada an ce wani irin turiri ne yake fitowa daga cikinsa in ya watsa maka wannan tururin ko abinka ya lalace ko kai ka lalace shi sa ake cewa mu yi kokarin mu rike zikiri na neman tsari da neman kariya irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya kakka wayi gari a yi sallar asuba a tashi baka yi wuridin neman tsari ba mafi karancin abin da za ka yi ka yi la illallah wa da wula ka lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka yi irin su a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim ka karanta irin su qul huwallahu da falaki da nasi da amanar rasul mafi karancin abin da za ka yi kullum garin Allah ya waye kafin ka fito daga gida kuma an yi sallar la'asar kakka tashi daga inda kake sai kayi wannan abu sai Allah ya baka kariya daga mugun ji da mugun gani ya raba ka da cutar mahassada da mamugunta da masu kyashi Allah ya raba mu da wannan cututtuka shi Abu Jahal abin da ya hana shi ya imani da shi da wasu da yawa daga cikin waɗanda suka bi hanyarsa an ce kyashin da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam na Hassada na irin abin da Allah ya bashi kuma yahudawa ma su ma abin da yasa suka kasa yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin su hasada shi sa Allah ya ce am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli yanzu ne mutane mutane mutane hasada ne bisa ga abin da Allah ya basu na daga falalarsa an ce falalar ubangiji a nan abin da ake nufi da ita shine annubuwa kuma annas ana nufin annabi muhammadu kun ga nan an kirawo shi da nas ya zama kai kadai gayya kenan kamar yadda Allah ya kira annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan kaga annabi Ibrahim shi kaɗai al'umma ne haka na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma shi kaɗai al'umma ne shi yasa Allah ya kira shi da annas Allah ya ce fa faman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah yake son ya shiryar da shi ya shirah sadrahu lil islam sai Allah ya bude kirjinsa sai ya gane addinin musulunci wa man yurid an yudhillahu wanda kuma Allah yake son ya batar da shi yaji al sadrahu dayyikan sai ya sanya kirjinsa ya zamanto ya takura harajan babu sarari a cikin sa ka annama yassa'adu fis sama kai ka ce sama yake tashi kazalika yaj'alu Allahu rijsa haka na Allah yake sanya dauda da kazanta alal ladina la yu'minun ga waɗanda ba su imani ba ina ga sai mu kwana anan in Allah ya kai mu gobe sai mu ƙara dawa wannan ayar don mu ga abin da ta kunsa wallahu alam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in